Bismillahirrahmanirrahim Rahima, da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Abban sojoji kashi ne 28. Tana cikin taka step ɗin ta ji motsin mutum Adam. Juyowa ta idan ta ga kowa ne ne, karfi idan da suka sauka akan na Harun. Sami ya gaza ɗauke idansa a kanta, kallon kallo suka shiga yi wa juna. Da adnanansa Saris za ta mai masa da martani. amma ban mamaki sai ga ta saka mishi wani irin ayyataccen murmushin kashe zuciya tamkar ta soke shi da kibiya a kawan zuciya haka yanzu don ha sai da ya sa hannu ya tarbi sai ta zuciyar shi wani irin sabon kyau ya na ta yi mishi juyawa sai rishi ta yi cikin hanzari ta wuce apartment din SGR tabbas ta so ta maiwa da Harun martani amma daga baya ta gane cewa ba buƙatar yin hakan yanzu fa ita tamkar princess ce ya ɗaya tak ga shugaban sojoji kuma kanwar sojoji dole ne ta ja class mukami iya mukami wannan kaɗai ya isa ya kashe harun saboda kululin bakin ciki zuru harun ya yi sun ya gaza mutse da kira iya ɗaga ƙafa sai soma tafiya jiki a mace hatta ɗin tafin hannu suna dafa da saitin zuciyar shi shi da kallo Junaid yayi wanda fitowar shi kenan daga sashen abbansu. Karasawa yayi cikin sauri yana ba Harun, yana faɗin yayi Harun, lafiya me ke faruwa ne? Na ka dafe zuciyarka. In ce dai ba wani abu ne ya same ka ba. Dan wani idan Harun ne yana kallon sa ya shi ne Junaid, jin wani sa jini tallabo shulla sa yana faɗin lai jini kuma a ina ya Harun da wanda ta tasa ta ingiya ya ce yanzu duk jinin da ke ƙwarin yuwa daga ta baka gani ba yanzu duk jinin da ke ƙwarin yuwa daga ta baka gani ba Ki bi yadda aka soka min fa ko shi ma baka gani ba ya faɗi a susuce yana kallon jini baki ya sake da ke kallon ikon Allah shi dai bai ga komai ba girjin Harun hannunsa ne kawai da ya tallabe wurin cikin rudani ya ce ya Harun ba komai fa a wurin hannunka ne kawai da ka saka dafi murya tamkar zai kuka ce manzon Allah ya yi gaskiya junin nan ba komai je ka kawai Allah ya maka albarka ya kare ka daga sharrin maƙiya. ya faɗi tare da janye hannun junin daga sa. ya wuce suna ci gaba da sambatu girgiza kai junin ya yi tare da cewa Allah ya baka lafiya ya harun ya yi maka wannan shaye-shayen da kake fama da shi ina gama faɗa haka ya wuce direct ɗakin sayar shi don ya gaza rantsawa burinsa kawai ya ganda ta zara kayan mata a jikinta Yana shiga ya samu azumi tana faman jijjira mata kaya a cikin wardrobe dinta. Ko ina ba abin da aka zuba a ciki, ga sunan komai a jere gwanin kyau. Dan sallama Junaidu ya saka ta juya da fara'a tana amsa mishi. Ya ce, Anta azumi, ina sai da shi ne. Ai, tsabtan zuwan sami ta a nan ne. Azumi ta ce, Ai, tun ta fita don gyara cikin gida, ka san mun bar aiki da yawa, shi ya saka ba mu samu hutu ba. Dan zambar baki ya tare da cewa, an ta azumi, wani aiki kuma? Mu dawo a gajiyan sai kuma ta kama wani aikin? Gaskiya bai yiwuwa, zan ji na dakatar da ita. ya faɗi tare da juyawa ya fice murmushi azumi ta saki a nan tana faɗin romeo kenan allah dai ya sa sai ta zama mallakin ka duk da na san abu ne mai wuya yi mishi aure at this age ban sani ba shi da ita waye zai reni wani shi shagwaba ita kuma ta amma kuma rina na bani cewa akwai wanda sayar ke so ga dukkan alamu ta ƙare magana zucin nata a yayin da ta koma gaban diresin miro ɗin sayar da yake wayan babu kayan kwalliya ko na shafawa illa kwalba ɗaya tak na turaren duniya da ta taɓa satan masa wanda hayo ba ta taɓa amfani da shi ba. Janye tolin da ke dauke da cosmetics ta ta shiga jera mata su da tarukan da mayukan ciki masu kyau da kamshi da sauransu. Sai gashi miro din ya fito sosai ne ya budurwa. Cikin kankanin lokaci da shi ta kammala gyara masa sa Da wata irin yunwa ta fito ga bacci tana je tana sakuwa down suka ci karo da Junet da ke tunkaro stairs ɗin. Da murmushi a fuskarta ta ce "Junet, dama idan ka biyu ai na tunanin kana can kana sharar bacci. Ya tsina fuska yi tare da cewa ta zan iya bacci bayan ban ga gyaran gashin ki ba zuwa ne ki nuna mai in gani ya faɗi tare da sa hannu ya riƙe gugu dama tana kallon fuskar shi ta sa rigimar ta motsa ga irin shi sai famin limshewa suke yi alamar bacci yake ji ba sai kowa dai kana cewa shikenan zan nuna maka amma ka bari na fara samun nutsuwa tukunna yanzu kicin zan je na gyara kuma yin mama nake yi Shiru bai ce komai ba, da ya so hannu kawai zai sa ya tuɓe mafin da ta yafa. Abin da yana sayin hakan, bai so ni ya gani cikin yayyansa, balle ya kiyasa don kishin da yake ji a yanzu kamar kamar Shiga gaba sai Hirish ta ta hanyar kishin, cikin hanzari ya bita, yana faɗin nima yin wanda ke ji. Zan taya ki mu gyara kishin ɗin mun kammala sai mu ci abincin tare. Shi kenan bita zai zai, ta ba shi amsa tana dariya. Shi ma dariya ya jin sunan da ta sa shi Idan ba so zan daina binki, ya faɗi a yanda da yake shiga cikin kishin ɗin. Zairish ta ce, na fi son hakan ai, saboda kana ɗebe min kewa sosai. Jin hakan ya sa saki murmushin murna. Wucewa ya zauna saman ɗaya daga cikin dining chairs ɗin da ke kewaye da dinner table ɗin. Yana cewa, "Ki haɗa mana complex kawai mu sha. In akwai snacks ki haɗo mana da shi." Ta amsa mishi da to. A kofi ta haɗa musu, sannan ta haɗo musu da snacks. Suka zauna suna sha suna fiya. Suna cikin wannan fargabar, wai Hafsa ta sake yin ringin. Cikin hanzari tankar da sa hannunta ta ɗauka. An tabbata riga ta ɗauka waya a saman cinyarta. A tunanin ta Umar ne, amma tana dubawa ta ga sunan mai dad ya bayyana. Dagwati ta kalla Hafsat hankali a tashi ta ce ki ne yake kira Allah ya sadi ba dawowa zai yi ba ya salam ni ban san me ke faruwa da ni ba yau hannu hafsa ta saka ta karɓoyar ta amsa kiran sannan ta kara a kunnenta tana zamga sallama janar Isaka ya amsa mata da cewa wa alaikum salam mai dota ina mumin ki take ne i have been trying her phone number tana ringin ba da gawa. Wai. ya tambaya na jiran amsa murya na rawa hafsa ta ce am am dama mm, ta furwaya waya a ɗaki ne ina ji saboda ta shiga kicin ta yi magana tana kallon mumin nata da take tafa faman dafi zuciya tana sauraron me zai ce saboda wayan na a handsfree dinar ishaq ya ce shikenan ki sanar da ita cewa a cikin week na zan dawo insha Allah shikenan dadi Allah ya dawo da ku lafiya suka yi sallama ta ajiye wayar tana faɗin tabi jancan akwai matsala fa an taɓa ba kuwa miƙewa ta tana faɗin na shiga uku isa zai dawo ga zuwan umar yau ban san me zan fuskanta ba a wurin kowannen su muri hafsa ce ta katse ta da cewa amsa fa abu ne take muni ke ma kin sani Allah saki ukun nan sun waje ba akan ki muddin abu ya ji abin da kika aikata saboda wancan karin lali mai aiki mai da kika bugun mutuwa sai da ya aika ki mai dogari bayan marukan da kika sha auren sa ina ga waɗannan bayan Allah da kika nakasa har su biyu gaskiya mu kin shiga uku ga kuma ya Umar zai zo ni addu'a ta Allah saka abu kada ya sake ki ya baki kawai da hukuncin umarnin zuwa prison kowa ma ya huta hankali ta shi an taba ta ce hafsa prison kika ce so a kai ni can kin gaji da ni kenan Raya bace hafsa ta ce dole na gaji da ke momi duk kika ja mana wannan masifar da muke ciki muna zaman lafiyar mu ta fadi a kula da muka tsaki kamar ba da uwarta take magana ba sun gina kai an babbatai ba tare ta ce komai ba a daidai time din dakta ya fito daga ɗakin da aka kwantar da su musuna jiki na rawa ta bishi tana faɗin doctor ya jikin nata ta farfado doctor ya ce alhamdulillah ta farka yanzu haka buci take ita ma saboda allurar da na yi mata daga hannu tana cewa alhamdulillah har na ji dan sauki amma dakta babu yadda za a ciwon fuskar sai warke nan take kumburin ya sabe ni dakta ko dai sojiri za a yi musu ne a canza fuskar ta yi magana in ya serious mata tana kallon shi wani irin kallo dakta din yake yi mata ya marasa amsar da zai bata wucewa gaba ya yi tunkarar ofis nasa yana cewa san ba zai yi ba gaskiya ba ma yin irin wannan aikin a nan kuma fuskarsa ba ta yi komai ba da za a canja masa ba da alama marin kima kina bukata a duba ki sai ta ji abin da dakta ya ce amma bata ji zafin maganarsa ba saboda ba ta cikin ta a yanzu. Yini suke cikin fargaba ba sallah ba salati dama ba ita bace a gabansa ba. An saba haɗa salloli a yi su a lokaci guda saboda duniya aka saka a gaba ba lahira ba. A gaje suke gaba ɗaya da zaman asibitin ga ƙoyin wa kamar su yi hauka ga zulmi da fargabar zuwan Umar. Ganin an magariba ta yi babu kiran Umar yasa suka fita tsammani da zuwan dan shi. Ƙarshe ba su jira duk ta yi discharge ɗinsu ba an taba fita ɗauko suna da ke saman gado a galabaice ta sako ta aka faɗa ta fito da ita sai cikin mota ta kwantar da ita jarima ta shiga motar baiwa Allah ga zazzabi tana ji gashi dakta ya ce suna buƙatar jini su duka biyu amma mafi yadda za su yi rayuwarsu a tagayyare sai yadda aka yi da su shiga mota Hafsat ta yi mazaunin direba an taɓa bana gefenta suka ja mota suka ba asibitin a time ɗin har dakta ya biyo su da sauri sauri don ya dakatar da su amma ina tana hasan ba eriyan asibitin a tsiyaci ta shiga da motar cikin gidan ta yi bakin ɗinta tana fitowa ta wuce ciki saboda jirin da take ji yana juyawa fitowa ita ma antuma ba ta yi sun ta tsaya ta ɗauki husna ba ta shige ciki ita ma hankalin jihar ba karamin tashi ya ba ganin sun tafi sun fa husna a kwance sai famin nishi take saki numfashin tana fita da kyar da kyar bata sanya za ta yi ba ta ɗauke ta saboda ita ma babu sauran ƙarfin a jikinta fitowa ta daga cikin motar tana famin zub da hawaye ita cuta ne an cuci rayuwarsu ganin yarinya tsaye a bakin mota ya saka wani soja karasowa. yana faɗin lafiya da 'yan mata me ke faruwa ne cikin shi shiga kuka jihar da shi? yar uwa ta ce a ciki a kwance ba ta da lafiya ban san yadda zan shiga da ita ciki ba sojin ya ce kana shi jihar ta ce masa eh saboda ba ta da wata mafita da ta wuce haka buɗe mota yayi ya zira hannunsa ya sungumo hosuna da ke kwance gashiya ya dora ta a kafaɗarsa ya shige da ita ciki jihar ta bi bayansa a saman trisita ta ya kwantar da husna jihar ta yi masa godiya sannan ta samu guri a ƙasa ta tsugunna fuska tana daidai saitin da husna hawayen fuska ta haɗaɗɗiga suke a fuskar husna addu'o'i ta daga karantuwa tana tofa mata duk wasu tana jin ta tana so ta bude idanta amma ta kasa saboda kumburar da suka yi tana so ta bude bakinta ta yi magana amma ta gaza saboda ta kansa sun raunta sosai dan ba za a rasa mai girgidi a cikinsu ba galabanta da suka yi sintim sun ba ta iya motsa su cikin kuka jihar ta ce husna na san akwai abin da yake son faɗa min amma kin kasa kada ki damu ina jin duk wani raɗaɗi da ke ji a zuciyarki ina jin ina ma a ce zan iya ɗauke miki zafin ciwon da yake ji da ta dai wallahi ta ƙarasa magana tare da kifa kanta a jikin hosuna sun yi ma'ago lakance babu wanda ya leƙo su sai daga bisani hafsa ta fito har ta yi wanka da alama ta canza kayan jikinta doguwar riga ce ta sanya har ƙasa ta ɗaure gashin kanta mun su da kallo ta yi gwanin ban tausayi ita kanta da rashin imanin ta yau ta tausaya wa mutumin su ɗin girgiza kai tare da wucewa ta nufi kicin jim kaɗan sai ga ta fito hannu ta ɗauke da tire mai girma t-shirt ne ɗauke a saman shi sai french toast ɗin da ta haɗu musu da shi da sauran snacks duk ta san da kira za su iya ci bidiyon da ta shiga musu da shi ta ajiye tire din a saman tafil din da ke adab da gadanta sannan ta fito ta nufi su jin takun tafiya hafsa ya sa jihar ɗan daga kwancen da take tana kallanta da rannin idanunta da suka jiga ta hafsa ba ta yi mata magana ba hannu kawai ta saka ta cikin husna ta ɗora ta aka ta, sannan ta wuce zuwa bedroom ɗinta tana cewa jihad ki biyo ni cikin sauri jihad ta tashi ta biyu su cikin ɗakin Kwantar da husna ta yi a saman shimfiɗaɗɗen gadanta sannan ta juyo ta kalli jihad ta ce ga tinin da snacks na san kina jin yunwa ki daure ki sha Idris kai jihar ta tana cewa ba zan iya cin komai ba saboda me Hafsat ta tambaya tana kallon ta jihar ta ce saboda ƴar uwata bata ci komai ba idan na ci ita kuma fa shiru Hafsat ta yi jikinta ya danyi sanyi a da har tana mamakin dama har yanzu akwai ƴan uwa masu kauna juna sa haka a duniya shin da kai ta kafin ta ce kada ki damu zan ƙara duba ta yanzu insha Allah za ta ji sauki shiru kawai jihar ta amma ba zancen cin abinci a gare ta muddin husna bata je sauki ita ce abinci ba ita ma sai dai yunwa ta kashe ta hafsa ta faɗi tana nuna mata saman gadonta jihar ta ce ina so ne sallah tukunna ta bi baki hafsa ta tana cewa ok ga toilet nan ki shiga wucewa jihar ta ta shiga toilet din tana rufe kofa ta fashe da kuka mai cin rai nan ta yanzu shine yadda za su gudu daga gidan gaba ɗaya dan yanzu ta ce su kare rayuwarsu a titi akan su faɗa hannun wani tunda abin nasu ba sa'a kowa bai san taimakon su dan Allah ba tare da ya cutar da su ba mutum kuɗi kawai ta san suna da kyakkyawan niyya a kansu tsohuwa wanda Allah ya wa rasuwa sai wawan katsina da an ta sau da yaya umar su hafsan na jiwo kukan jihar da ke cikin toilet jikin da ya ƙara macewa karo na farko da ta fara jin tausayin wani a duniyan nan gaban miro ɗinta ta je wata roba ta ɗauka ta magani na shafawa a ciwo mai kashe raɗaɗi dawowa ta zauna a saman gadon ta buɗe murfin ta so malakuto tana shafa masu na a fuska cikin lokaci gangani wurin ya yi mata wani irin sanyi tamka an ɗebe ciwon sannu ya jikin na yake hafsa ta tambaya tana kallon musuna wadda ke dan bude ido a hankali sun ta kasa magana wani hafsa ta janyo ta sanya mata akan gadon sannan ta taimaka wurin tada husna zaune ta jingina a jikinsa jikinta sai famin girma yake yi ko hafsa ta ɗauka ta shiga haɗa mata ti bayan ta kammala ta shiga shiga mata shi da wani kofin don ya rage zafi daga bisani ta taimaka ta bata a bakinta labban ta har rawa suke wurin buɗe su saboda wata irin ce yunwa da take ji sosai ta sha tiɗin kafta ta shanye har dai hafsa ta ƙara haɗa mata wani ta bata jari ba ƙaramin sanyi ta ji a ba ganin yadda hafsa ke kula da husna ta yi mamakin yadda take bata ti a bakinta Sai ta tana kallon su har sai hafsa ta jiyo ta kalle ta ta ce ki buɗe kulon zaɗi na akwai hijab ki ɗauko tare da sallaya buɗewa jihar ta ta ɗauko hijab ta sanya sannan ta shimfiɗa kafet ɗin ta shiga yin sallah har da sha'i ta wanda ake cikin gyara da kira ta samu san ta cika ɗan daga cikin snacks ɗin da ta kawo mata saboda ciwon da bakin take yi mata. Tiɗin ne ta sha sosai. Gyara mata kwanciya ta yi sannan ta sanya bargo ta lallabe ta. Tashi ta kuma saman dogon sofa ɗin da ke fesin gadonta. Ta haye sama ta kwanta ita ma. Bayan jihar ta kammala sallar, ta nike mata abin sallar da hijab ɗin, ta mayar da su inda ta ɗauko su, sannan ta kuma saman gadon ta haye. Ta suma haɗa tiɗin da ta sha. Tana ci tare da fresh toast ɗin da Hafsa ta haɗo musu. Sosai ta ci don ba ta rage komai ba duka ta lamun shi. Bayan ta kammala ta shiga cikin bargon da Husna take, ta kwanta ita ma. Jinyu da ta yi jikinta ta rungume ta. Ta san kiran. Jinyu da ta jikinta ta rungume ta tana kiran sunanta. Husna, ya jikinki? Har yanzu akwai raɗaɗin ko? Da kira ta ce, eh. Jihar ta ce, ki haƙuri kin ji? Insha Allah ba za mu ƙara shan wahala ba. Ina ji a kuma ya kusa zuwa ƙarshe. Ban sani ba ko mutuwa zai yi ba shine sauƙin mu Allah kaɗai ya sani. Saurarawa ta yi, don ji mai Husna take cewa, saboda fuskar tana kwance akan chest din Jihad. Sam sautin bai fita sosai. Ba na jin ki Husna. Ki bin magana kawai kada ciwon ke ƙara raunana. Shiru Husna ta tana faman soke a zuciya. Ba kuma take son faɗa mu Jihad ba. Face sunan ya Umar da take kira. Abin ne fara Marshal Umar bai samu zuwa Kaduna ba sakamakon emergency call da ya samu daga wurin abbansu cewa yana buƙatar shi a headquarter ɗinsu. A lokacin staff ta daga garin Abuja amma suka juya da hanzari saboda Umar baya wasa da umarnin mahaifinsa. ko musu baya iya yi mishi duk da dai matsakan san ganin su suna da jihad amma ka ya haƙura tun bayan da zai kammala shan complex juni da ya wuce fetur ɗinsa saboda dama a gajiya yake sai rish kuwa sai da ta tsaya a kicin ɗin har azumi ta zo suka fara aiki cikin ƙanƙanin lokaci sai kammala dina sannan ta wuce fetur ɗin da ta kwanta ta sha bacci har wurin magaraba sannan ta tashi don yin sallah bayan ta kammala jiki na rawa ta buɗe wardrobe ɗinta tsayawa ta saboda ruwan ido tsayawa ta saboda ruwan ido ta marasa me za ta sanya a cikin kayan hannu ta sanya ta janyo wuta da ɗiyar gawon black color mai kyalle-kyalle masu ɗaukar ido jinjina kai ta yi tare da cewa wannan zan sanya ta kai magana tare da hangin ɗinta a saman murfin wardrobe ɗin shaf shaf ta tuɓe riga da wandon da ke jikinta ta tura su cikin laundry basket ɗinta sannan ta ɗauki rigar ta shiga kicin ne zura ta a jikinta bayan ta kammala ta koma gaban miro tana kallon kanta a cikinsa fuskar ta ɗauke da murmushi tana tuna yaushe rabon da ta ji ta a cikin kayan mata kayan ma irin wannan sabbi masu kyau rigar ta bi shaf ɗin jikinta hannunta mai dan tsayi ne wanda ya tsaya daidai elbow dinta jujjuya dai tana karewa kanta kallo kafin ta sa hannu cikin jerin perfumes din kafin ta sa hannu cikin jerin perfumes ɗin ta ɗauko balbal turaren torch ta fife samun jikinta A wani nushe ido take yi saboda inda fragrance ɗin ke da kan mata hancinta bayan ta mayar da turaren ta kuma cikin wardrobe ɗin ta ɗauko mayafi white kala ta yi rolin ɗinsa irin da larabawa suke yi masha Allah kama hanyar fita ta tana buɗe kofar azumi na sanyo kai dama ɗakin nata ta nufo ita ma Gani da azumi ta saki baki ya sa sai sa hannu ta rufe fuska don ta san kallon nan menene. Na marasa me zan ce irin wannan kyau haka yarinya kamar 'yan larabawa ashe da ma kai da kyau ga ki da rarra cikin jin kunya sai ta ce an ta azumi ko fa miko ban yi ba i know you are just teasing me azumi ta ce rishi ai ko baki kwalliya ba kyau kike yi ai ni ban ma so ke kwalliya yanzu ba so zo ta samarin gidan nan marasa za mu ba a cikin su babban yaya ta faɗi cikin zuciyarta a fili kuma ta ce mai rabo dariya azumi ta tana cewa to Allah ba mai rabo sa'a tam kawai za mu jira mu ga wani ne wannan inda dare da lafiya murmushi kawai sai shi ke saki suna cikin wannan tsayuwar motocinsu suka shigo a tare mai ɗauke da jiniya azumi ta ce alhamdulillah shi nan ma tunda kin shirya in suka shigo ki tabbatar kin kai wa babban yayin su dina ɗinsa tare da Umar yanzu ma na kammala jerin dain din ba su kai su kowa sun ci ba dama twist ne da suka dawo ba da jimawa ba sai Junaid da Harun duk zan ji da sauran kawai ta ƙare bayanin tare da kama hanyar fita daga ɗakin tana nana ta mata sai rish ta amsa mata da to insha Allah cikin sauri ta koma wurin windo ɗin ta jini labulan ta zuge glass ɗin tana hangen su wannan su a gaje ya fito daga cikin motar abban su ne tare da Marshal Umar sai SGR abin su na sanye cikin kaki haka SGR an yi trouser ne a jikin sai t-shirt light green mai gajeren hannu sun ɗame jikinsu umar kuma shigar ce a jikinsa wanda ya shirin zuwa kaduna wanda ya shirin zuwa Kaduna ɗansu. Tun da Armstrong ya buɗe masa mota ya fito yake faman limshe ido. Hannun shi ɗaya cikin su kan shi yana ya mutsa ta. Kallon shi abin sai tare da cewa, ko dai sai na taimaka na goya ka ne. Na ga alama ka iya tafiya. Da gwada eyeballs ɗin sayi ya kalli abin nasu sannan da tsaye ce ta take nan. Ni da kai zai goya wani. Yi magana tare da su ma tafiya. Abin nasu kam dariya yi, yana cewa, "Oh, kana jin kanka tokar giwa ko?" ai ba mamaki bane kaga na sabe ka a bayana in banda mai yanzu da ka zama jibgege haka ga tsayi na dan nake dauka kana yaro ya ka nake yi duk umar na jin su yana murmushi kawai saboda a tare suka jera suka nufi cikin gidan dan yaran murya yi tare da cewa abba yanzu ai sai ka goye ɗan jikokin ka masu zuwa umar ya faɗi abban sai ce hmm, ta yi hakan za ta faru bayan yan bukulu sun hana ruwa gudu gudu na kenan kullum kamar yadda na haifa ni ma na wasu haifa amma abin takaici duka 'ya'yan na babu wanda ya ajiye ko budurwa bayan ni tana da shekara 20 aka san kamamun aure muka sha soyayya gaba ɗaya umar yace, ce kada ka damu abba insha Allah burin ka zai cika in har hakan zai sa ka yi farin ciki kawai a ci gaba da yi mana addu'a jin da kake abin sai yana dan kallon SGR da ke sa shiru to kan baya jin me suke cewa rugu sa yi cikin nasa sannan ya ce kai fa son na ji baka ce komai ba ko baka son farin ciki na ni ya zana fuska yi tare da cewa in da yaron za ku goya ne zan kawo maka shi uwar abin ya tambaya a daidai lokacin da suke shiga babban falon sdr ya ce babu dare umar kawai ya yi abin su ko baki sake ya ce shi ki za ka kawo mu ko ba ka so ne sdr ya tambaya shi ma da zolaya abin sai ya ce ai da babu gwara ba yadi, a kawo min ina so umar ya ce so for ni wallahi abu san jikokin har ya kai haka to insha Allah ba ke a cikin su original da zaka samu daga gurin kowannen mu cikin nishadi suke fira kamar ba za su iya rabuwa ba Wucewa abin sai faɗinsa, shi ma SGR tare da Umar suka wuce upstairs na spad ɗin. Tunda Umar ya shiga bedroom ɗinsa ya rike kayan jikinsa, dole da ya shiga yi wanka, ya fito ya zura kayan baccinsa. Har sa ya so ya kira Anta babba don a fasa so suna ji muryarsu, amma ransa yana bashi cewa yanzu sun isa sun yi bacci. Wannan dalilin shi ya hana shi kwalin ɗinsu. Fitowa falo ɗinsa ya samu wuri saman sofa ya zauna, hannunsa riƙe da bayansa sai lokacin yake da na sanar rashin ɗaukar su suna da jihar hutu ya ajiye a cikin wayarshi ko ya samu ya rage kewarsu Ina cikin wannan tunanin wayarsa ta soma ruri karatun alkur'ani ne yankin ton ɗinsa duk sunan da ya bayyana a sikirin ɗinsa ya yi nan take suna abu sufiyan ya bayyana muraran cikin hanzari ya ɗaga ya kara a kunnensa assalamu alaikum Abu sufiyan yau an tuna da ni kenan wanda ba za abu sufiyan ya ce ko da cikin tunawa da kai nake umar na nan ba ɗin baya shiga kuma na jarraba na rafayat tana ringin amma bai ɗaga ba Umar ya ce kash rashin sani da zai ne kashe wayar muna aiki shi yasa Abu Safiyan yake dama ina so na muka magana a wato nan yaran da gogon katsina ta kakaba mu a matsayin yayana Murmushi Umar ya saki kamar yana gaban sa ya ce ai ko da da safe ta kira ni a waya kusan kullum ne sai ta yi complain akan yayan Abu Safiyan ɗinta Abu Safiyan yace ce Allah sarki ni ma tana kira na tana mun complain akan na saka mai mata da 'ya'yana ta. yanzu ina yaran suke ne ya tambaya na jiran amsa Umar ya ce, a gidan Jalal Isaac suke da zama, can na kai su. Ina iyayensu suke ne, ko ‘yan uwan mata Sadiq ɗin ne, ya tambaya. Umar ya ce, a'a, uncle, yaran fa ba su da kowa, kamar yadda suka sanar min. Na haɗu da su ne a asibiti cikin mawuyacin hali, tagwaye ne ba za su wuce shekaru goma sha bakwai ba, suna buƙatar taimako. A ji zuciya Abu Safiya ne ya saki kafin ya ce, me saka ba za ka dawo da sunan ba cikin Abuja kusa da kai ba? Uncle kai ma ka sani, zaman sa nan ba zai yiwu ba, maza ne mu duka. Duk ba wannan ba, Ami ba za ta taɓa lamunta wani bare ya zauna a cikin jininta ba, especially su da suka kasance ba su da asali. Bayani yake masa tamkai yana gabansa. Dan gyaran murya Abu Safiya yi kafin ya ce, "Listen to me, Umar. Kana da kyakkyawan niyya a kansu. Ina so ka kaddara a ranka cewa waɗannan yaran jininka ne. Ka sanya wa ranka cewa ‘ya'yana ne, ‘ya'yan ƙanin mahaifinka ne, Abu Safiya. Ina so ka ba su kulawa, Umar. Dan Allah kada ka bari su laƙanta. Ka yi min wannan alƙawarin. Jikin Umar ne mugun sanyi, jin abin da Uncle Abu Safiya ke faɗa masa. Yanayin sautinsa da yadda yake yin kalamansa hakika ya taɓa zuciyar Umar sosai. Na ni Umar ya shiga yi a ransa har sai da Abu Safiyan ya ce, Na ji kayi shiru Umar. Cikin sauri ya ce, Insha Allah uncle, I will take care of them more than you think. Ni ma ina jin sa a raina sosai uncle, ina ƙaunar yaran har cikin raina. Ina iya jiyo sauki a jiya zuciyar Abu Safiyan, alama hankalinsa ya kwanta, kuma ya samu nutsuwa da bayanin Umar. Abu Safiyan ya ci gaba da cewa, Umar, ina son ka dawo da yaran nan gidana da ke a nan su ci gaba da rayuwa. ka sanya min security tare da mai aikin da za ta kula da su ina son sarayi a cikin gidana kai min wannan alƙawarin dan sai da umar ya dan yana jinjina kalaman uncle din nasa daga bisani ce insha Allah uncle zan yi ko me kake so zan dawo da sunan cikin gidanka kamar yadda kake so sun yi masu na waya kafin daga bisani suka yi sallama ya aje waya yana mai tunani iri-iri a ransa yana ji a ransa in ya dauke su sai daga gidan anta babba to ka yi mata adalci ba dan ya lura tana son yara kuma sun saba da su anya ko zai iya cika alƙawarin uncle Abu Sufyan da dawo da su suna cikin Abuja da zama ina cikin wannan tunanin sai Rich ta shigo da sallama ba tare da dago ya kalle ta ba ya amsa mata sallama sauransu a jagule yake uncle ɗinsa ya ɗaruɗa masa din ɗinsa Trina a hannunta sa ta tare da gaishe shi ina yini ya Umar ita sai rage Umar ya dago ya kalle ta saboda voice ɗin da ta yi mishi kamar da ta jihad amma ya bar abin a matsayin murya mai aikinsa ne ya koma masa na jihad saboda kewarsa da ya yi sosai amsa mata yi da lafiya lau ajiye masa tray ɗin ta mai ɗauke da full stop ɗinsa a saman table ɗin da ke gabansa sannan ta juya ta kama hanyar fita tana juyo shi yana furta na gode sauƙin kan marshal umar yana matuƙar burge ta babu ruwan shi ba kamar sgr ba yana da izza ta wani ɓangaren kamar abinci muddin ta kai masa sai ta yi sabin ɗin shi amma umar san baya buƙatar wannan kawai daga an kai masa shi yake zuba abin shi ya ci. Saukowa ta ƙasa a lokacin Haskins da Kanal Yusuf sun hallara suna cin dina ɗinsu. Ta yi mamakin ganin babu abbansu da Junaid, Bibi yana a faɗinsa azumi ta kai masa can. gashi su ta yi gaba ɗaya suka dandago suna kallonta. Ganin suka amsa mata da sakin fuska. Amma a yanda Jihar kuwa sai dai suka bi ta da ido. bugun zuciya take ji in ta gansu. Cikin hanzari ta shiga kicin ta shirya ma SGR dina ɗinsa. Ta fito ɗauke da tare a hannu ta nufa hanyar upstairs ɗinsa. Da sallama ta shiga falonsa baya ciki. Tsara sawa ta ajiye masa kayan abincin saman tebul ɗinsa. sannan ta ɗan dakata ko zai fito amma shiru babu alama yanke shawarar zuwa bedroom ɗinsa ta yi a bakin ƙofar shiga ta tsaya sannan ta yi sallama daga ciki ta ji ya amsa mata ƙasa-ƙasa kafin ya bata permission ɗin shiga ciki hankali ta dare ƙafa ta shiga ciki jikinta na ɗan kirma hango shi daga shi sai bathroom a jikinsa kwanci a buje a saman sa. alamu sun nuna bai da fitowa daga wanka bai kwanta gajiya ce ta yi masa yawa idan sai limshi ya ce wane ne sai ta ce mai aiki ce dama dina ne na kawo maka yana falo na gaba ka fito ba jimi ya yaka kafin ya ce tiki wani ke bukata a kawo min nan amsa mishi da to sannan ta fice ta koma falo ɗinsa ta ɗauko kayan tiɗin da ke cikin tire ɗin da ta ajiye a nan sannan ta shiga masa da shi har gab da sa ta ajiye masa saman madidicin tafil ɗin da ke wurin ta matsa masa da shi jikin sa Mun shi da kallo saboda bai buɗe idan shi ba kuma bai yi yunƙurin tashi ba yayi wani fresh da shi ganin alamun fa zai iya zarcewa da bacci ya saka ta ce na kawo maka tea din i knew ya ba ta amsa jinjina kai tai ashe ya san ta kawo din wahalar tashin ce kawai yake yi kusan mintuna goma sha biyar sanayi yunkura ya miƙe tare da sakkuwar kafafunsa ƙasa rigar iya gwiwa ƙafarsa ta tsaya sauƙin ya sa shorts daga ciki amma chest din shi a buɗe yake fari ƙal zuba mishi ido tai tana kallon ikon Allah wani irin bacci ne ke fusgar shi ga uwa yunwa yana ji ji take tamkar ta bashi tidan a baki ya sha cikin sauri ta da masa tidin a ta dan tura masa gabansa ta ce gashin nan gudu bulu ice din sa ya a hankali sannan ya kai hannu da kyar ya dauki kwaf din ya kai bakin sa yana dan kurba da zafin sa ya sha ba laifi kusan su biyu tana kara masa yana shanyewa bayan ya kammala ta ce kayan dina din fa na mai da su ta tambaya cike da jin tsoron amsar da zai bata in akwai fruit ki haɗo min ya faɗi tare da mayar da jikinsa ya kwanta a filo ta tara kayan tiɗin dai sannan ta fice da su ta aje su a tire ɗin da ke ɗauke da wawa masu abinci sannan ta ɗauke shi ta fita da shi kicin ta shiga ta ajiye su sannan ta ɗibo mishi fresh fruits a cikin fridge a plate ta zuba mishi su sai da ta fara yanka mishi su sannan tana kokarin fita suka ci karo da harun tsaye a bakin kofar kamar aljani da ƙarfi ta furta a usu billahi na shaidanin rajim harun ya fashe da dariya tare da cewa ni ne shaidanin kin kaga ko a kaina ne eh ta bashi amsa ya tsina fuska yana bin jikinta da kallo from up to down kafin ya ce haɗaɗɗiyar sura ta ce tafar kalla masha Allah murmushi dan ɗanyi kafin ya kuma cewa ki dai ba hankali na kamar zaki da wakai kada ki cika sakewa mana domin ku hayan su ba baki da wani matsayi a cikin gidan nan duk inda za a je a dawo baki a wuce a aiki sannan na lura kina shi shige wancan ifriton ko to ina so ki sani wancan da shi da dutse duk ɗaya suke in dai a game da feelings ne mace bata ta gabansa ko da zai kula matan ma ba na tunanin irinki ai mazaran ba kalar yadin ba ne iska ce kawai za ta wahalar da mai kayan kara tun da ya so magana idan sayari suka so mu ci kowa da kwalla amma bata bari hawaye san zuba ba ganin zai bata mata lokaci ya saka ta bi ta gefensa ta fice da sauri tana jiyo dariyarsa sam ta rasa gane ma harun bata san me ta tsone masa ba Ta taifin da shiga bedroom ɗin sgr samun shi ta yana ta famin sharar barcinsa, alamun sun nuna cewa matan da ta sa kafa ta fice ya fara baccin sai ta yi a kansa tana kallon shi hannunta na riƙe da fruit din yayin da idan take cike da hawaye saboda kalaman Harun ita kanta ta sani tabbas SGR ba tsaron yin ta bane kwatkwata ba mahadi haɗi na kanta ta yi aran da ta na sani kafi karfi na nesa ba kusa ba kuma na san cewa kafin ni akwai wanda suka riga na faɗawa wannan tarkon bila adadin amma ina ji a raina babu wanda za ta so ka dan Allah kamar yadda nake son ka tun ban sanya kamar nan fuskar ka suke ba da sunanka kawai na kamu da tsananin ka kuma zan ci gaba da addu'a akan hakan ko da ba zan ci nasara ba a ƙarshe ana habbu kasiran babban yaya wani irin juyi SGR yayi har sai da Sahil ta dan tsoratu gudun kare farka ya ganta ya kwance shi inda yake sakin numfashi a natsaye yana bacci ba karamin tafiya yi da ita ba aji fruit din ta a saman table din sanan ta matsa a hankali cike da fargaba ta janyo lallausan blanket dinsa jikinta na dan girma ta samu ta hayo da shi jikinsa ta lulluɓe masa har zuwa wuyansa murmushi ta dan saki ganin ta kammala ba tare da ya farka ba juyawa ta tattaka zuwa inda makunnin hasken ɗakin yake ta kashe mishi shi nan take ɗakin ya so mai kyalli yana ba da wani irin haske har sai da ta ɗan razana ashe furnitures ɗin ɗaki ne masu sparkling light ɗin launi daban-daban suke badawa a duk time inda aka kashe hasken ɗakin ya dark gaba ɗinsu su kuma sai su so mu ba da nasa hasken mai launuka fuska ɗauki da murmushi sai ke kallon wannan ikon Allah mun su da kallo tun daga bed ɗinsa side table ɗinsa ruwa ɗin da ke ɗauke da miro jerin gurin closet ɗinsa gaba ɗaya sun ɗau hasken nan sai ta ga ya ƙare mata kyau sosai lallabawa ta koma inda yake kwance tana kallon fuskar shi yadda eyelash ɗinsa suka fito raɗau zira zira dogaye kasancewa idan nasa arfa sun kwanta lif addu'a bacci ta shiga mishi saboda ta san cewa bai samu damar yi ba a yadda ya kwanta ɗin nan a gaji ta jima sanar ta ɗan tuttuba musu a jikin barbansa kamar kattabar ɗakin haka take ji alhamdulillah to yan tsakar gida a nan za mu kwana mu kasance da kuwa gobe da Allah inda zan kawo kamo kashi na da tara. ku ci kasancewa ta tsakar gida ku tula duk wanda ra'ayinku tambaya cin gyara korafi ko yaba haka zalika ku ci wata misharin a group group ɗinku na WhatsApp da Facebook na gode da kasancewa ku a tsakar gida